Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA afirka mita 200.5 a Yamai sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan zangon FM. masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin shirin nan kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan ana la'asari a lafiya sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri a yau talata shida ga watan Satumba ga kanun labarai. Prime Minister kasar Faransa Manuel Val ya fi sauran sauran shugabannin duniya wajen bayyana damuwarsu game da tashin hankalin da biyo bayan zaben kasar Gabon. shugaban yan adawan kasar zambia ya ce hukuncin farko da mai shari'a ya bayar ya sa ya gaza cimma damar kalubalantar sakamakon zaben na 11 ga watan agusta shugaban kasar philippines rodrigo duterte ya yi nadamar danyen bakin da ya yau a kalamai na batanci game da shugaba barack obama kanun labaran kenan sai ga wani sani muhammad matashi ne wadda ya yi karatunsa na aikin noma ta hanyar noma kenan yana da hnd sa kawai ya taho shi daga taraba cewa lallai gashi nan zai taimaka da kodansa in an samu dacewa wani jami'i a babban asibitin koyarwa da ke kyola fadar jihar adama muna da rahoto bayan labaran duniya kungiyar tarayyar turai tana haɗa kai da jamhuriyar niger domin yaki da yanci rani masu tafiya turai kamaru da wani kamfanin ƙasar portugal sun shiga da ya samar da manyan motocin safa a ƙasar halima jimrau na tafi da shirin noma tushen arziki yanzu sai a gyara zama domin yin cikakkun labaran duniya tukuna. Masu are Assalamu alaikum. Prime Minister ƙasar Faransa Manuel Val ya bi sauran sahun shugabannin duniya wajen bayyana damuwarsu game da tashin hankalin da ya biyo bayan zaben ƙasar Gabon. Prime Minister yana magana ne sa'in da yake tattaunawa da manema labarai. Val ya ce me zai hana a sake kiraye kur'un tunda shugaban 'yan adawa ya yi zargin cewa an yi makudi wajen kirayen su An samu gardama da shakku cikin ciki kamar yadda masu sa ido da kasashen turai da suka ga yadda zaben a cikin kasar ya kasance musamman akan sahihancinsa val ya ce don haka yana da kyau a sa kidayawa a cikin satin ta gabata ne hukumar zaben kasar gabon din ta bayyana shugaba ali bango a matsayin wanda ya lashe zaben akan abokin karawarsa jinping da kuru dubu biyar wannan dai ya haifar da zanga-zanga wanda haka kuma iya dalilin mutuwar mutane shidda yanzu haka ministan shari'a na kasar serafin maudunga ya ajiye aikinsa sakamakon zaben na shugaba ali bango ministan dai shine babban jami'i na farko a cikin gwamnatin kasar da ya ajiye aiki sakamakon wannan zaɓe madunga ya faɗa wa gidan rediyon faransa cewa gwamnati ta yi bris da bukatun yadda za a samar da zaman lafiya ya ce wannan yasa ya ajiye aiki haka kuma shugaban adawa ping ya bayyana kansa a matsayin shugaban kasar gabon din kuma ya kira ya kira da a gudanar da yajin aiki ya ce muddin harkokin tattalin arzikin kasa suka durkushe hakan zai tilasta gwamnatin yin abin da ya dace sai dai rahotanni sun bayyana cewa mutane kalilan ne suka yi zaman su gida domin ko bankuna da shaguna a babban birnin kasar libreville sun bude kuma sun gudanar da harkokinsu wasu ma cewa suka yi ba su ji wannan sanarwar ba shugaban yan adawa a kasar zambia ya ce hukuncin farko da mai shari'a ya bayar ya sa ya gaza cimma damar kalubalantar sakamakon zaben kasar da aka yi ranar 11 ga watan agusta jiya litinin ne dai kotu ta yi watsi da karar da dan adawar ya shigar uku daga cikin alkalai biyar sun yanke hukuncin cewa kwanaki goma sha hudu da aka bayar domin sauraron kukan mai kara ya kawo karshe daga tsakiyar daren ranar biyu ga watan satumba jam'iyyar united party for development upnd a takaice ta ce kotun ta yi watsi wato ta mai ta lashe domin ko ta ce mai shari'a an mwewe sitali ya ce zai saurari kukan daga biyu zuwa takwas ga watan satumba amma kuma daga baya ne alkalin da kansa ya dawo ya cewa ya yi kuskure a hukuncin da ya yanke cikin 'yan kwanaki da suka gabata in ji cornelius muwete dan majalisar dokokin kasar kuma mukaddashin mai magana da yawun jam'iyyar ta upnd shine shaida muryar amurka hakan ya ce daga yanzu mun gane cewa mu muna cikin wata kasar zambia ce ta daban wato muna cikin wadda ba ta bin doka da oda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban kasar philippines rodrigo duterte ya yi nadamar danyen bakin da ya yau a kan kalaman batanci game da shugaba barack obama a matsayin wani abu ne da yake su ya ce babban manufarsu ita ce samar da wata manufa ta ƙasa da kasa wadda zai ciyar da dankon zumuntar da ke su a matsayin ƙasashe musamman ma da kasa amurka wadda ta daɗe suna hulɗa a su kafin dai ya wuce wurin taron ranar litinin duterte ya gargaɗi shugaba barack obama cewa kar ya ce zai masa wani jawabi akan yadda zai yaƙi masu safarar miyagun ƙwayoyi wanda ya dalilin mutuwar mutane dubu biyu masu wannan mummunan sana'ar tun daga lokacin da ya kama ragaman mulkin ƙasar dutete ya ce wajibi ne ka zama mai ladabi kar ka yi mani kowace irin tambaya sai dai ya amfani da kalamai marasa daɗi da harshen su ga shugaba obama da farko dai shugaba obama bai ɗauki kalaman na duteto da muhimmanci ba salin da yake wa manema labarai jawabi ya bayyana Duterte a matsayin mutum mai son ba'a amma kuma daga bisani sai fadar White House ce shugaba Obama ya soke shirin ganawa da Duterte din maimako zai tattauna da shugaban Koriya ta Kudu sai dai kuma sanarwar da ta fito daga Duterte ta bayyana nadamarsa bisa kalaman da ya yi na batanci game da shugaba Obama wanda ya haifar da cece kuce ya ce na fatan samun wani lokaci na musamman da zai tattauna da shugaba Obama domin kawo karshen wannan batu. jami'an tsaro a afghanistan sun kashe yan bindigan nan uku wadda ya kawo ƙarshen garkuwar da suka yi a tsakiyar birnin kabul wadda hakan ya dalilin jiwa mutane shida rauni in ji mai magana da yawon ministan cikin gida sadiq sadiq ya ce an samu damar kubutar da mutane 42 ba tare da kokowar zane ba daga wurin da ke da mahada da sansanin nan na jin kai na kasa da kasa wadda ke new da ke kusa da babban birnin ƙasar. an ba da sanarwar daga sansanin a yau talata cewa maharan sun yi niyyar kai hari ne a wani ginin gwamnati da ke kusa da ofishin jinƙai da ke kabul sanarwar ta ce an yi wa ginin illa amma an tabbatar cewa an samu nasarar kwashe ɗaukacin ma'aikatan ba tare da ko mutum guda ya ji ciwo ba maharan dai sun fara kai harin ne ta wajen ta da bam cikin mota kana suka bi da harbin bindiga tun daga daren jiya litinin sadiq ya ce nan ba wato nan da nan ko sojojin afghanistan na musamman suka ba afkawa maharan inda suka shiga bude musu ta mai magana da yawun ministan cikin gida na kasar afghanistan din ya ce da safiyar yau litinin kuma aka ci gaba da ba ta kashe tsakanin sojojin afghanistan da su maharan babban jami'in mai kula da kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce 'yan siyasa irin su gate welder na ƙasar jamus da ɗan takarar shugaban ƙasar amurka a ƙarƙashin tuta jam'iyyar republican wato donald trump suna amfani da shuka tsoro da alkawarin abin da bai taba samuwa domin neman kuri'an mutane babban jami'in yana magana ne jiya litinin a taron tsaro da shari'a wanda aka yi a hague zed ra'ad al-hussein ya ce 'yan siyasa suna dogaro da bayanan karya da kuma wuce makaɗi da rawa zed ya ce dabara ita ce yin hakan shine ya sa mutane rawar jiki tare da shuka tsoro cikin zukatansu kan daga bisani su ce musu ga mafita akan wasu matsalolin da suka zayyana זה די... Labaran duniya kenan aka gama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. rahotanni daga najeriya sun ce hukumomin kasar sun damke dan jaridar nan ahmed da wanda rundunar sojojin kasar ta ayyana shi a zaman wadda take nema ruwa a jallo tare da barista aisha wakil da kuma ambasado bolori ita dai wakil da bolori tuni suka gabatar da kansu ga hukumomi kuma sai ta yi amba da belinsu amma shi salkida lokacin da aka bada wannan sanarwar baya najeriya yana dubai inda yake kusan zaman gudun hijira da babu tabbas kan musabbabinta tun lokacin sanarwar ya fito a kafofin yada labarai yana cewa zai miƙa kansa a wasu ruwaya cewa aka yi takardun tafiye-tafiyensa ne suka mutu ko suka kusan mutuwa shi yasa ya koma najeriya wasu rahotannin da bamu tabbatar ba suna cewa salkidan ya faɗa a cikin jirgi cewa yana fargabar cewa hukumomin na najeriya ba za su masa adalci ba amma wasu kafofin yada labaran najeriya yau sun ce rundunar sojin najeriya ta musanta cewa ita ta kama salkida bincike yana nuni da cewa sai ta yi 'yan sandan ciki ne suka kama shi wakilan mu abuja suna bin samun wannan labari kuma da zarar sun aiko za mu gabatar muku The Voice of America, VOA. to madalla gwamnan jihar adama sanata muhammad umaru jibrilla bindowo ya ba da gudunmawar naira miliyan biyar domin jinyar isa hamman mutumin da ake zargin ma'aikatan kiwon lafiya wani asibiti mai zaman kansa a jihar ta adama suka sace wa kodojinsa guda biyu duka Gwamnan jihar Adama kenan Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla yayin da ku ya ci asibitin gwamnatin tarayya da ke Yola wato FMC Yola domin duba Isa Hamman mutumin nan da likita ya cirewa kododinsa guda biyu. Shi da wannan majinyaci ya mako shafi fiye da wata guda a yanzu cikin wani mawuyacin hali inda ma yake numfashi da kyar. gaskiya ina cikin wani hali domin ni ban san abin da suka yi ba da kuma labarin wannan majinyaci ya kota da hankalin mutane da dama wanda tuni ma wani matashi daga jihar taraba mai suna muhammad sani ya ma sadaukar da ɗaya daga cikin kodarsa domin a baiwa wannan bawan allah malam adamu dodo da ke zama jami'in hular jama'a na asibitin fmc yola ya ma bayyana taimakon da gwamnan jihar adama ya bada da kuma halin da ake ciki a yanzu abun mamaki ma lokacin da gaskiya ake tunanin cewa to ana neman wadda zai ba da gudumawan koda ba a iya samuwa daga cikin iyalan shi isa hamman ba sai ga wani sani muhammad matashi ne wadda ya yi karatunsa na aikin noma ta hanyar noma kenan yana da hnd sa kawai ya taho shi daga taraba cewa lallai gashi nan zai taimaka da kodansa in an samu dacewa to yanzu maganan da nake gaya maka dai a gamnan adamawa shi wato gamna bindo kenan ya ba da tallafawansa da miliyan biyar da kuma da mota dai kai kam da komi wadda za a tafi da shi kano da shi wannan da ya zo ba da gudunmawan kodan sannan a je a gwada in ya yi dace falillahi alhamd za a samu sai a sami shi da kuma wasu yan uwan ma da ake tafiya tare da su a ga ya za su yi wasu bayanai dai na ko nuni da cewa shi likitan da ya wannan barna na cire kodan wanda yanzu haka make hannun jami'an tsaro na ko ikirarin cewa ya cire ne a zaton cewa gyamman ciki ne da ake lakabi da tomol dr muhammad kabir inuwa wani likita ne a jalingo ya ce akwai abin dubawa. Wannan Fala Ibrahim wannan ganganci ne kawai ga wajen likita ɗin ko kuma bai je makaranta ba. Domin ba da za a yi a karantar da kai a aji cewa ina ɗauke da bin shape wani abu ne mai kama da wake ka karanta shi ka karanta huhu duk wani likita wanda ya kamata ce ya yi tiyata ya san wannan ogazin ga baki ɗayansu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin, amin. Ƙungiyar Tarayyar Turai tana aiki da jamhuriyar Nijar domin daƙi da kurarar 'yanci rani masu haramar zuwa Turai wadda suke bi ta cikin ƙasar domin kaiwa ga teku kan hanya zuwa Turan. Ga rahoton da Suleiman Muni Barma ya aiko mana. Ƙasar Nijar da ke tsakiyar ƙasashen yankin Mediterranean da waɗanda ke kudancin yankin Sahara na matsayin wata hanyar da tilas sai an biyo ta kanta ga masu zuwa cirani daga yankunan Afirka ta tsakiya da kudanci da na yammacin wannan nafiya domin isa Libya ko Algeria a ƙoƙarin tsallakawa zuwa nafiyar Turai. alƙaluman hukumar kula da bakin haure wato oem sun yi nuni da cewa mutane kimanin dubu ɗari da suka hada da 'yan niger da na ƙasashen waje ne suka ratsa ta hamadar sahara a shekarar 2015 wannan ya sa ministocin harkokin wajen ƙasashen faransa da na jamus ziyartar ƙasar ta niger a farkon shekarar 2016 inda suka ɗauki alkawalin cewa ƙungiyar tarayyar turai za ta tallafa wa niger da biliyan ɗaya na euro domin ɗaukar matakan takawa wannan ɗabi'a burki a jajibirin taron ƙasa da ƙasa da aka yi a ƙasar turkiya Alhaji Yakuba Ibrahim shine ministan harkokin wajen Nijar. Matsalar ta dame su da yake ta hanyar mu ake bi ana yanta shine yan kasashe da yawa da suke bi ta Nijar suna zuwa su je kasashen Turai. Mun gaya musu mun ce in mutum ya bar kasar shi ba banza bane. akwai matsala, akwai talauci, akwai yunwa, akwai rashin kwanciyar hankali. Kenan ba kamo mutane ne za a yi ta hurgado su a ba su tsoro ba a'a. magani za a nemo ne suka ce za su taimaka za su ƙara kokari maganin su ne su taimaka ma ƙasar Nijar mun yi wani tsari zai wajen miliyar 660 na kuɗin mu a yanzu ma sun taimaka wajen miliyan 75 na euro cikin tsarin na a rage wannan matsaloli amma ba su isa za mu ci gaba da tattauna alƙalman hukumomi a Nijar sun yi nuni da cewa a watanni uku na farkon shekarar 2016 kimanin 'yan cirani 63 ne suka ratsa ta wannan ƙasa a cewar saidu abdu mamba a kungiyar alternative mai bincike akan musabbabin da ke tilastawa afirkawa zuwa cirani ta barauniyar hanya ya kamata kasar niger ta yi hange baya ta gani kasashen turai su suka fara wa'annan eh, kamar matakan da suke doka da suke son niger ta doka sai aka waye gari mutane sai mutuwa suke yi bisa ga cikin teku in aka ce mun ɗauki kokarin matakan na desert nan namu shine zai zamanto wurin da zai kashe mutane kenan mi za a cewa Niger muza za a yi ta nuna da hannu kaga abu ne wanda bai da kyau bai yiwuwa a ce wai eh, wata ƙasa ko wasu ƙasashe sun gama kai su ce mutane kasu tai ai su sun yi sun yi sun kasa yanzu suke son kama ƙasashen mu na Afirka a ce musu a ka ku bari mutanen ku su dai. abin da ke sa mutane su tai abu guda ne matsaloli na aiki na karatu kuma da talauci wani abin da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke nuna damuwa a kansa shine irin barazanar tsaron da matakin tare bakin haure ka iya haddasa wa ƙasar Nijar wacce dama ke fama da ɗaruruwan dubban 'yan gudun hijirar da rikicin boko haram ya tilasta wa tserewa daga najeriya sai kuma waɗanda tashin hankalin arewacin mali ya tilasta wa kafa sansani a yankin tilaberi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger haɗa kanmu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za nasara kan mun dage sarkar bauta da mun zige. mai ma yanzu mu daddage don mu gama wasu sun toge. A jamhuriyar Kamaru kuma gwamnatin kasar ta sanya hannu da wani kamfanin manyan motocin bas-bas daga kasar Portugal domin samar da manyan motoci irin na nishadi ko kuma luxury da ake cewa a wasu biranen kan shirye-shiryen wasan cin kofin kwallon kafa na mata na Afirka da za a yi wani lokaci nan gaba a kasar. Ga rahoton da Gabra Awal ya aiko mana. cikin makon da ya gabata ne gwamnonin jihohin guda uku na kasar jamhuriyar kamaru yawunde duwala da limbe suka rantaba hannu kan wani yarjejeniya tsakanin su da kamfanin da ke kera manyan motoci na bas bas da ke kasar portugal domin gudanar da zirga-zirga a cikin manyan biranen jihohin guda uku wanda yasa ya tambayi shugaban kula da motocin na bangaren jihar yawunde roje mai yasa suka sayi irin waɗannan motoci na safa-safa nombreux euh, camerounais de trouver de l'emploi de l'emploi en tant que chauffeur de l'emploi eh mun eh, sayi waɗannan motoci ne domin za mu samarwa mu. Eh, Sauki, wajen zirga-zirgar su musamman ma a cikin gari kuma gashi yanzu za mu gudanar da gasar ƙwallon ƙafa amma na mata na nahiyar afirka a cikin waɗannan birane shine yasa muka samu irin waɗannan motoci na kawa. to koya za ku yi da kayayyakin gyara na irin waɗannan motoci da ba a saba ganin irin su ba a kasar ta kamaru je pense qu'il y a un problème de transfert de technologie parce que euh, ces bus ne sera arrivé ici sans eh, qu'il y za mu kayan gyaran su kuma za mu tura makanikanmu domin je su koyo gyaran irin wannan motoci a ƙasar ta Portugal. Na sake tambaya Muhammad Buba shi ma mai kula da bangaren irin wannan motocin ne a jihar Duwala ga abin da ya ce. ya kamata kuma sani cewa za kawo motoci ne wanda da akwai kayayyaki wanda za a iya canjawa idan ya baci kamar su toyota da ainihin wato shauran motocin da muka sani wanda ake samu wato zamu ci kayayyakin aiki a nan kasar kamaru da farko babu. Alhaji Abba Abacha dan kungiyar farin hula ne ya kushe wannan hada-hada da gwamnoni guda ukun suka yi. Eh to gaskiya wannan al'amarin kan ya bamu mamaki da gaske domin kasancewar mun saba amfani da wasu motoci kamar ta Faransa da kuma motocin Amurka da motocin wato Japan yawanci kamar Toyota nan. Shi muka waye gari muka tsinci kanmu wai a portugal kai ma ka ji sunan fa a ina portugal ina gina motoci kwararru to duk wannan lamarin da in ba daidai wato zuba ciki da kudaden gwamnati wanda aka saba kasar kamaru ba in ba shi ba ban wani abin da ke zuwa bayan ba ni a kai na kan wannan ne saboda haka mu ba za mu amince ba mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru ana tare da sashin hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe 11 da kusan minti 20 a hali yanzu kuma sai a gyara zama ga halima jimrau da shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Idan ba ku manta ba dai a ranar uku ga watan Agustan da ya gabata, kasar jamhuriyar Nijar ta yi bikin cikon shekaru 56 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallakar kasar Horanshi. A wannan ranar ce kuma ofishin jakadancin ƙasar ta Nijar a nan birnin Washington DC ya shirya wata gagarumar walimar karrama 'yan ƙasar ta Nijar wasu matasa goma waɗanda suka kawo ziyara nan Amurka ƙarƙashin shirin yali na shugaban ƙasar Amurka Barack Obama. Shirin da shugaban na Amurka ya ƙirƙiro domin taimaka ma matasan Afirka masu basira da dabarun shugabancin da ka iya taimaka musu. da kuma ƙarfafa musu gwiwar iya taimakon ƙasashensu har ma watakila su zama manyan gobe a ƙasashensu. Ɗaya daga cikin matasan ƙasar jamhuriyar Nijar da suka kawo ziyara na Amurka ƙarƙashin wannan shiri na yali shine Dr. Isufa Bashiru Bunu, ƙwararren masani a wannan noma wanda ya digirin digirgir a wannan dausayin ƙasa. A wannan rana ni da Jamila Kabiru fage mun samu tattaunawa da shi a ofishin jakadancin ƙasar Nijar a nan birnin Washington DC. to sunana malam isufa bashir na huto daga niger ni aiki na masani ne a wajen fannin noma na yi digiri na yaya za mu haɓaka noma don a samu amfani da yawa mhm. kasancewa ka zo na matsayinka na ɗaya daga cikin mutanen da suka zo daga Nijar a yali din nan me ka koya daga nan da zaka koma da shi me kake ganin cewa zaka iya taimakawa wajen bunƙasa noma a lalle zuwa na nan Amurka a saman program din yalli na koya abu da yawa abu na harko shine na ga yadda amurka suka haɓaka noma kuma wannan haɓaka noman da suka yi gaskiya sun kula ne da yadda za a koyawa manoma yaya za a sa taki yaya aka kula kuma da iri baske shi iri wannan shine abu na harko an aka samu iri na kirki kuma aka kula da zubawa kasa ƙasa taki dole ne a samu amfani na kirki so wannan abu shine na koya shine insha Allah in na koma Niger zan koyawa manoman mu dan mu samu wannan matsalar na yunwa mu hudda shi daga cikin Niger insha Allah Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce nahiyar Afirka za ta iya kawar da yunwa ga baki ɗaya da shekaru 20 kana ganin haka zai yi lalle kin san ni fannin ma karatun da nayi nayi karatu ne cikin wani babban kamar ana iya cewa company ana cewa agra shine green, eh, green revolution for africa lalle ni na yarda na imani da in muka sa kokari duk wannan ilimin na na wajen fannin noma da aka koya inda aka je aka koyawa manoma insha Allah lokacin da aka bada muna iya kawar da yunwa a afirka muna da matasa da yawa suna zaune ba su aikin komi me saƙonka zuwa ga irin waɗannan matasa lalle ni saƙona zuwa wajen wannan matasa da busu aikin komi shine su koma baya su duba su gani uwayenmu aikin mu suke yau za ka gani mutum in ya samu diploma din shi daga university he ce he dai shugabannin ƙasa su ba shi aiki hakanan bai yiwa mu koma mu gani noman nan da uwayenmu suke yi mu muke iya yi a cikin shi za mu ɗan yi business mu wanda daga ciki za mu samu aiki har mu ba ma wasu aiki kenan yanzu gaskiya j'appelle la jeunesse su koma su matasa su koma su gani vraiment abu daga karami ake zuwa babba haka ne dr isufa ai masu iya magana na cewa da yayyahi kogi ke cika kuma da rarrahe ake miƙewa Fatanmu dai Allah ya sa matasa maza da mata na ƙasar jamhuriyar niger sun saurari wannan kira naka da kunnuwan basira kuma za su tashi haikan su rungumi sana'ar noma domin su gina kansu kuma su gina ƙasarsu. kamar da yadda masu iya magana ke cewa ba maraya sai rago. Baki ɗaya ƙarshen wannan tattaunawa kenan da ni da Jamila Kabiru fage muka yi da Dr. Isufa Bashiru Bunu, ƙwararren masanin da ya digirgire a hannun noma, kuma ɗaya daga cikin matasa masu basira na ƙasar jamhuriyar Nijar waɗanda suka ci gajiyar shirin yali na shugaban ƙasar Amurka Barack Obama. Sai rana ya tawa da izinin Allah ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Isufa Bashiru Bunu da mai haɗa mana shirin da daidaita sauti Jude Leathers Gresham. Ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai nan gaba kaɗan da izinin Allah idan mun sake haɗuwa da ku ta cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda za mu gabatar tare da Usman Kabara. To a gaida sarauniyar noma da tawagata yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayi da kuka aiko mana. kuma masu sauraronmu na yau duk sun yi magana ne akan kuncin rayuwa a Najeriya. Wasiƙa ta farko ta haɗin guwa ce daga Muhammad Bashir Damare Yola da sauran abokansa. Allah sarki talakan Najeriya. Lokacin da arzikin ƙasar yake bunƙasa, ba gani a ƙasa ba. sai lokacin da ya durkushe aka jefa ka cikin kuncin rayuwa ya allah ka kawo al'ummar najeriya ƙarshen irin wannan rayuwar kunci amin sai kuma wasiƙar prince ya'u adamu tabbas matakin da kamfanin man najeriya na nnpc ya ɗauka na yin watsi da ƙara farashin man fetur ya yi daidai ganin yadda 'yan najeriya ke cikin halin lahawar walaƙawati saboda tsadar kayan masarufi sai kuma wasiƙa ta gaba daga bala muhammad bauchi ya ce haƙiƙa babbar sallar bana ta iske jama'a cikin halin rashin kuɗi da ƙarancin abinci a najeriya don haka ya kamata attajirai da masu hannu da shuni su taimakawa masu ƙaramin ƙarfi domin duk wanda ya ji kan wani allah zai ji kansa sai kuma wasiƙa ta ƙarshe da ta fito daga hannun lawal sani kawu daura gaskiya ya kamata shugaba buhari ya taimaka ya bude bodoji a ci gaba da shigo da abinci domin al'umma na fama da mummunar tsadar abinci toma da laga tushin muhimman kanun labarai kafin mu sallama da ku baki daya Prime minister ƙasar Faransa Manuel Val ya bi sahun sauran shugabannin duniya wajen bayyana damuwarsu game da tashin hankalin da ya biyo bayan zaben ƙasar Gabon. Prime minister yana magana ne sa'in da yake tattaunawa da manema labarai. Val ya ce me zai hana a sake kidayen kuri'un tunda shugaban 'yan adawa ya yi zargin cewa an yi maguɗi wajen kidayen su. An samu gaddama da shakku cikin ciki kamar yadda masu ido daga kasashen turai da suka sa suka ga yadda zaben ya kasance a cikin ƙasar. musamman akan sahihancinsa val ya ce wannan ya sa dole ne a sa ya kiraya shi shugaban adawa na kasar zambia ya ce hukuncin farko da mai shari'a ya bayar ya sa ya gaza cimma damar kalubalantar sakamakon zaben na 11 ga watan agusta a jiya litinin ne dai ko ta yi watsi da karar da dan adawar ya shigar uku daga cikin alkalai biyar sun yanke hukuncin cewa kwanaki goma sha hudu da aka bayar domin sauraron kukan mai karan ya kawo ƙarshe daga tsakiyar daren ranar biyu ga watan satumba shugaban kasar philippines rodrigo duterte ya yi nadamar ɗanyen bakin da ya yi yau a kan kalaman batanci game da shugaba barack obama a matsayin wani abu da yake tsakaninsu ya ce babban manufarsu ita ce samar da wata manufa ta ƙasa da ƙasa wadda zai ciyar da danƙon zumuntun da ke tsakanin su a matsayin ƙasashe musamman da ƙasar amurka To madalla a gaishe kama sauro abin da sauke kenan cikin shirin yanzu sai kuma can bayan lisha za mu sake dawa da wani sabon shiri inda a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku yadda za a daƙile cutar polio wacce ta sake kunno kai a yankin gabas ta wato arewa maso gabashin Najeriya wato jihar Borno musamman. kamun na madadin ladan ibrahim ya wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie da rashin wacce ta kula da dakin gabatar da shirye mu da ma injiniya da ya rika mata nan ne sahabo imam aliyu zan dakata in sallama da ku amma kada ku yi nisa musamman matasa waɗanda suke kwana ko su wuni wajen wato ƙara abin da ake cewa ƙara borno doki ma'ana suna arzuta masu ƙarfi a yi saurari lafiya ga halima da tawagarta